Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau goma sha bakwai ga watan Janairu kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Wani dan kunar bakin wake ya tarwasa kansa kuma ya kashe Amurkawa guda hudu a garin mambi da ke arewacin ƙasar Siriya. kada firaministan birtaniya theresa may kuma ta tsallaka rijiya da baya akan kuri'ar rashin amincewa da shugabancinta da aka kada a majalisa a jiya laraba fadar white house ta kara yin wani hasashe akan irin asarar tattalin arziki da na amurka ya huskanta sakamakon rufe wani bangaren gwamnati wanda ya shiga rana 27 haka yake kanin labaran kenan jiya aka gudanar da taron lacca na shekara-shekara a garin kaduna inda ake tunatar da shugabannin arewacin najeriya gurbin da marigayi sardona ya bari sai dai bisa ga dukkan alamu a bana kwalliya bata biya kudin sabulu ba bisa dalilin cewa to a gaban da yanci ba zo ba me yasa nace ba zo duk gwamnati ba wanda ya zo su ne ko kyanin su to ba su a wurin bare su ji me za su mai talakawan su wanda suke mulka abin da ya dame su ko kamfen din su ya dame su Muna kuma da rahoto kan kama manyan makaman aikin soja da hukumar kwastan ta yi a Legas sai kuma shirin domin iyali wanda a yau zai ziyarci rigar Fulani domin neman hanyar shawo kan matsalar da ke ci musu tuwa kwarya. baka bari girma da arziki ba baka hana ɗiyar ka fitallan nono ba to wallahi duk abin da ya same ka kai ka ja kanka. su ma suna da laifi in har namiji yana son haka koko namiji yana kishin matan shi koko ɗaya uba yana kishin to ya duka ga halin da duniya ta wayi gari musamman ma Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. Wani dan kudar bakin wake ya shiga cikin taron jama'a a wajen wani wurin cin abinci a garin mambit da ke arewacin ƙasar Siriya kuma ya tarwatsa kansa ya kashe Amurkawa guda hudu. Lamarin da ya sa ake ganin mai zai faru idan Amurka ta janye sojojinta kwata-kwata a Siriya. kungiyar isd ta gaggauta daukar alhakin kai wannan harin na jiya laraba kuma ta ce maharin yana cikin mayakanta da ke siriya kuma ya auna sojojin amurka ne wanda suke sintiri da kuma rundunan haɗin gwiwa wanda amurka ke jagoranta likitoci a mambij sun faɗa wa muryar amurka cewa an kashe sojojin amurka guda biyu nan take ne kana jami'an rundunar syria democratic mai samun goyon bayan amurka sun ce an garzaya da waɗanda suka ji raunin a wani asibiti a makwabciya iraki wata sanarwa da ma'aikatar sojin amurka ta fitar da yammacin jiya laraba na cewa an kashe wani faran hula da wani dan kwangila a ma'aikatar tsaron cikin gida ma'aikatan tsaro suna cikin wannan halin da aka kai kana wasu sojoji guda uku kuma sun ji rauni tun da fari dai mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwa a jagorancin amurka ya ce amurkawan suna cikin wani sintiri ne da suka saba yi kafin aka kai musu wannan harin Firaministan Birtaniya Theresa May ta tsallaka rijiya da baya a kan kuri'ar rashin amincewa da shugabancinta da aka kada a majalisa a jiya Laraba. Wuni ɗaya bayan da wakilan majalisar suka kada kuri'a a kan ficewar Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai da ake kira Brexit, inda wanda ba su da ra'ayin ficewar suka yi gagarumin nasara. bayan ta sha da kyar a wannan kuri'a mai za ta samu damar ci gaba da mai da hankali akan wannan batu na brexit a majalisa Mede tana da lokaci har zuwa ranar Litinin ta gabatar da sabuwar shawara ga majalisar wakilai, amma kuma ba a san takamammen abin da za ta gabatar ba. Jim kaɗan bayan ƙuri'u 325 da suka ba da nasarar ci gaba da aiki a kan ƙuri'u 306 na waɗanda ba sa ra'ayinta. ta gayyaci shugabannin jam'iyyar domin ganawa akan batun ficewar birtaniya da yammacin jiya laraba kafin kuri'ar da may ta faɗa cewa birtaniya za ta fice daga kungiyar tarayyar turai a ranar 29 ga watan maris sai dai ta kuma ce kungiyar tarayyar kaɗai ce ke da alhakin tattaunawa akan ƙarin wa'adi idan an tsara ficewar fadar white house ta kara hasashe akan irin asarar tattalin arziki da amurka ta huskanta sakamakon rufe wani bangaren gwamnati wanda ya shiga kwana na 27 ba tare da wata alamar takaddama tsakanin shugaba donald trump da jam'iyyar democrat akan bukatar shugaban na kudin gina katanga tsakanin amurka da mexico zai zo karshe ba mai baiwa shugaba trump shawara akan tattalin arziki kevin hazard ya ce tattalin arzikin amurka ya yi asarar rabi kashi daya saboda rufe gwamnati lamarin da ya hana ma'aikata 800 zuwa aiki ko kuma wasu su je aikin amma ba biyan su a hali da ake ciki kuma kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta kira trump da ya dakatar da jawabi da zai yi wa kasa a ranar 29 ga wannan watan janairu a gaban majalisa ta ce har sai ya buɗe gwamnati a ƙarshen wannan mako ko kuma ya gabatar da jawabinsa a rubuce wani tsari da shugabannin amurka suke amfani da shi sama da shekaru 100 da suka wuce pelosi ta bayyana damuwa ne ga sha'anin tsaro tana mai cewa ba a baiwa ma'aikatar leƙen asirin amurka da ma'aikatan tsaron cikin gida kudin gudanar da ayyukansu ba saboda rufe gwamnati ita kuwa sakatariyar jarida a fadar white house sarah huckabee sanders ta ce trump ya gana da rukunin 'yan democrat da 'yan majalisa na republican akan bukatarsa ta dala biliyan biyar ta gina katanga Uh, our hope is the same that it's been since uh, this conversation started, and that's that we'll get actual funding for. Muna sa ran za a ci gaba da duban bukatar mu kamar yadda aka fara wannan tattaunawar tun da farko kuma za mu samu kuɗin tsaron kan iyaka har ma da gina katanga. Muna sa ran ko wannan rukunin 'yan Democrat ko kuma shugabannin su za su baiwa tsaron iyaka muhimmanci kuma a magance wannan matsala. Ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya faɗa wa ƙasarsa a jiya laraba cewa harin da aka kai a wani katafarin otal a nairobi da ake sa ran kungiyar alshabab ce ta kai ya zo ƙarshe amma kuma kungiyar red cross ta kenya ita ma ta faɗa a jiya laraba ɗin ta ce mutane da dama ne suka bace haka zalika wasu iyalai sun ce sun kwashe sa'o'i da dama suna neman masoyansu da wani abu ya rutsa da su sai kuma wato kawai suka ji an tabbatar da mummunan labari a kansu iyalai da 'yan uwan waɗanda wannan harin ya ritsa da su dai sun taru a kusa da inda aka kai harin domin binciken gawar waki su gano 'yan uwansu wani dan uwa margaret ojo ya ba da labari irin wahala da 'yar uwarsa ta sha tare da ƙawayenta kafin suka ga wata 'yar uwansu ita dai margaret ta ce a ƙarshe dai 'yar uwarta ta kira ta ta waya ta shaida musu mutuwar 'yar uwansu She was going back home now because she had given up. they could not be allowed to come. But Dan uwan na Ojo ya ce ta kira mu ta waya kuma ta faɗa ta faɗa ma yar wanta cewa ta dawo kuma ta yi kira ta shigo inda aka zuba gawar wakin Da farko ba ta yi niyyar shiga ba amma daga bisani ta amince za ta shiga kuma ta shiga ta je ta samu yar wanta ta mutu. To a gaida baba Yakubu Makeri da karanto labarai. Madalla bari mu buɗe taskar hotonnin namu da harkokin tsaro a Najeriya inda rundunar kwastan reshen filayen jiragen sama ta kasa da kasa da ke Legas. ta kama kayayyakin soji ciki har da jirage masu sarrafa kansu da katan-katan na rigunan kariyar yaƙi da hulunan kwano na sojoji da dai sauransu da aka yi fasakorinsu zuwa najeriya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu babangida jibrin ya aiko mana. a wata sanarwa da rundunar ta aiki wa manema labarai a Legas, cewa kwantarolar hukumar mrs jan shoboki da bayyana cewar kayan sojin da jami'anta suka kama sun hada da katan 63 na rigunan sulke da harsashi baya ratsa su da katan 30 na hulunan kwano na sojoji da kuma singiletoci na soji guda 20 da aka fi sani da kama flash sauran kayayyakin sojin da aka kama sun hada da tabarin dare na sojoji da katan 130 68 na ankwa da wasu katan 133 na kayan sanyin 'yan sanda bayan katan 51 na jirage masu sarrafa kansu da kansu sufurtan da ibrahim joseph haruna shine kakakken rundunar wanda kuma yamin karin haske ta wayar salula military hardware kayan military na sojoji da ake kawa ba a barin individual mutane daban-daban su shiga da shi sai dai in aka baka aikin contract kuma aka baka contract din sai aka kawo abin da ake kira end user certificate wato end user certificate din ana samun ta daga presidency da national security advisor shine zai bada wannan approval na yan user certificate din kafin ka shiga da kayan so da in ka shiga da kayan mu custom sai ka gwada mana mun gani kuma an tura mana su ya kawo su kesi kale mun gani eh, an approve ka sai a sake ma kayan so wasu kayan an wasu suna shiga da shi ne ana kama su ka kama in ba in ba sa ajiye su a tenant ɗin su din ka providing yan user certificate in baka providing ba to sai a rubuta ma gwamnati a handin ma over community. bayan kayan soji da hukumar ta kama har ila yau hukumar ta kama wasu kayayyaki na dabbobi da aka hana safaransu zuwa kasashen ƙetare da suka hada da buhuna takwas na haurin giwa da fatun jaki guda 99 ga dai kakakin rundunar hukumar ta kwastam joseph haruna da ƙarin haske dokan wasu magunguna ma a wasu kamar su tramadol din nan ana kama shi sosai katan da katan da ba approval kasan nabda suna ba da approval in za a shiga da shi bisa ga a maybe in kai pharmacist ne ko kuma activity ne suke so maganin za a ba su approval na wannan milligram na quantity kwantiti din da za ka iya ka shiga da shi amma wasu sai su je su sa a musu na kwantitin da za su sha saboda ya sa musu hauka da kuma ya dinga kar musu da hankali da wannan an kama su muna kama su wannan sai muhallin ma nafda to ko a jiya ma dai sai da hukumar ta kwastan kan iyakan Najeriya da jamhuriyar Benin da ke same ta kama wasu motoci 29 da sauran kayayyaki na kimanin naira biliyan 1 da miliyan 100 da suka hada da shinkafa da yawansu ya kai sha 11 a cewar kwantrolan hukumar muhammad uba garba babin ya jibrin murai amurka daga lagos haka yake daga harkokin tsaro kuma sai batun shugabanci a najeriya inda taron lecture da aka saba gudanarwa shekara-shekara na tunatar da shugabannin arewacin kasar gurbin da marigayi na ya bari ya taɓo batun sauya tsarin zaɓar mataimakin shugaban ƙasa isa lawal ikara gare ka bukatar tabbatar da karɓa-karɓa da kuma irin takaddama da ta sarke biyo bayan rasuwar marigayi Alhaji Umar Musa Rado a Nigeria da aka ce dan kudanci ne zai gaje shi bisa kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Ya sa wasu manyan arewacin Nigeria kawo shawarar samar da sabon tsarin mataimakan shugaban ƙasa daga sassan wannan ƙasa. Farfesa Ango Abdullahi na cikin manyan arewacin Nigeria da ke da wannan ra'ayi. kuma ya yi wa manema labaru karin haske jim kaɗan bayan tashi daga taron lacca don tunawa da marigayi sa Amadu Bello Saddaunan Sokotan da aka yi a garin Kaduna. Ni ina cikin Constitutional Conference aka ce saboda an yarda da karɓa-karɓa domin a tabbatar da inda aka karɓa dinnan sun cika wa'adin da aka ba su, Shi yasa za a nemi additional vice president daga area ɗin cikin wannan conference ɗin da aka yi. Da an yarda da wannan kaga lokacin da Umaru ya rasu za a samu vice president daga area din da zai cika lokacin da aka yi alkawari mutanen arewa za su yi to amma da ba yi ba fa ai ka ga ne koma kuma aka yi ta rikice akai a ƙarshe me kace ganin zai zama wa 'yan Najeriya musamman 'yan arewa mafita zaɓi mutanen kirki don ba mu da su yanzu farfesa dakas cj dakas babban lauya ne a Najeriya da ya gabatar da lacca a wurin wannan taro kuma ya ce saka samar da mataimakin shugaban kasa daga kowane yanki na arewacin najeriya zai taimaka wajen warware damuwa tun da demokradiyyar najeriya bata gama nuna ba an ka samu kamar a ce multiple uh, vice president za ka ga zai iya zamani vice president da yake the same region uh, shi shugaban kasa ko ya rasu ne ko ya resign ko kuma ka cire shi ne kaga zai iya ci gaba sai concluding wannan uh, tenure shi din ina ga kamar zai dan an taimaka amma kamar yadda na ce ya kamata a ce kasan nan ta kai wani level abinda za a nema shugaba ne mai tsoron Allah mai kuma tabbatar da cewa hakkin jama'a an basu. To ko me shirya taron laccan da ake duk shekara don tunawa da marigayi Ahmadu Bello Saddaunan Sokoton ke son cimma a ƙarshe? tsohon gwamnan jihar Naija Dr. Ma'azu Babangida Aliyu shine shugaban kwamitin amintattu na gidauniyar tunawa da sa Amadu Bello Saddaunan Sokoton da ta shirya wannan taro. Idan ka ga mutane na tunawa da kai ko kuma idan muke tunawa da sa Ahmadu Bello, sai ai abin da yayi ne a lokacin da yanda mutane suka ji da yanda shugabanci ya kamata a yi, cewa ko mene za ka yi ka tabbata cewa shugaban mutane kake kuma kar ka ɗauka shi kafin su sanin komi to shi yasa muka kirkiro wannan lacca a kowane lokaci don a tabbatar cewa haka yake taron laccar tunawa da sa Amadu Bello Saddaunan Sokoton dai ya tashi ba tare da an ga ɗaya daga cikin gwamnoni goma sha tara na arewacin nigeria ba abin da kuma shi ne ya so saran wasu daga cikin mahalarta wannan taro. Sunana hajji Bilkisu Bambale, na zo daga Are Consultative Forum. Abin da muke bukata shugabanni masu tsoron Allah a zukatansu. Amma abin da nake so in ce idan dai waɗanda ake yin taron don su su ma suna halartar wurin gaskiya za a samu ci gaba da gyara akan abin. Sunana Muhammadu Abubakar Gali daga Samar Zaria. Abin da ya dan so samu rai. Shugaban mafiyanci ba zo ba. Me yasa na ce ba zo duk gwamnati ba wanda ya zo. Su ne ko mikanin su. To ba su wurin bare su ji me za su yi talakawan su wanda suke mulka abin da ya dame su ko kamfen din su ya dame su Dr. Shatima Aji Ali eh, ni ne manajan director chief executive officer na sa Amadu Bello Memorial Foundation kun gayyaci ko waɗanda suke mulki a bangnoni daban-daban musamman gwamnoni na arewa ai ba wani taro da za a yi wanda ba za a gayyata su Da an ka duba baya ai suna zuwa wannan lokacin ne dai ba samu zuwa ba kila a gani na saboda ko zabe ko al'amarin siyasa da sauransu shi yasa ba su samu zuwa ba isa lawal ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Ina har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo ma'anar washington ke cewa karfe goma da minti goma shida na asuba ga shirinmu na gaba ya allahu ya allah na roka allahu ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba ka bari girma da arziki ba ka hana ka fitallan nono ba to wallahi duk abin da ya same ka kai ka ja kanka su ma suna da laifi in har namiji yana son haka koko namiji yana kishin matan shi koko ɗaya uba yana kishin diyar shi to ya tare mata dukkanin lalurorinta musamman ma a ce matan aure amma yanzu nan sun taso suna tona matan fulani asiri da wanda ta da wanda ba ta yi ba ma duka an yi jam'i an bata mana suna kuma ni abun ma ya ma bata min rai Masu sauraron salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A bana shirin domin iyali zai fara tashi ne da batun yunkurin inganta sana'ar sai da nono da Fulani mata suka gada kaka da kakanni. Yunkurin da matan suka yi na'am da shi sai dai suka ce da sharaɗi. wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya yi nazarin wannan yunkurin ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana. Shugabannin Fulani a Najeriya sun fara wani shiri da suka ce zai taimaka wajen gyara tarbiyya a tsakanin iyalan Fulanin. A wani babban taron da suka gudanar Amina fadar gwamnatin jihar Niger, shugabannin Fulanin sun ce suna shirin hana yin tallar nono ko kuma fura da nono da 'yan mata da ma matan aure na Fulanin ke yi a cikin garuruwan Najeriya. al'amarin da suka ce yana taimakawa wajen gurɓatar tarbiyyar filanin da ma samun ɓaragurbi a cikin zuri'ar filanin ga dai jawabin da shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya Alhaji Muhammadu Kirwa har ɗan zuru ya yi a wajen taron. Mun wada faɗakarwa ga dattijai da uwaye da shugabanni. Magana tallan nono 'ya'yan matan Yilani to yanzu wa mu ma muna da 'yan sandan mu don 'yan sakan mu sun yi mutum dubu goma in baka bari girma da arziki ba baka hana ɗiya ka tallan nono ba to wallahi duk abun da ya same ka kai ka ja ma kanka domin hillancin mu ba mu sake yadda a ci mutuncin hillanci dalilin da zai sa mu hana tallan nono a shari'a musulunci da za a ɗaura maka aure sai an biya saraki. sadakin nan babu wanda zai so a ce uwar shi ta haihe shi babu sadaki duk duniya gaba Ko mi rashin kunya ka baka so a ce mama ka ba sadaki an ka aure ta dan ba sadaki ba aure to sai aka ce kuma wajen daure aure malamai za su zo zauna ce ai salati goma ga annabi a ce to kai miji daga yau da ci da sha da sutura da bata wurin kwana da koyan mata da addini da kare mutuncinta da biyan bukata to kai wani malami gare ka wanda ya ce in ka aure ta ka aza mata kwarai nono ta je talla talla nono akwai akwai akwai mutuncin ta ciki babu ko to bari wada muku hadarin shi in ba mu ba yanzu ba mai auren budurwa shekara goma sha shida sha bakwai yarinya mai kyau kyakkyawa ya sake ta ta je ta horma katon banza ya ruga mata ciki ta dawo ta haihon ma shege cikin gidanka ta haihon ma dan kidnapping cikin gidanka me zai ana ce yara sun koma yan kidnapping in dai da dan arziki ne wanda uban shi ne ya haihe shi tare da uwar shi na sunna akwai dan da zai je ya bada shawara a zuwa dauki uban shi saboda haka tallan nono ardawa babu ruwan mu da wata magana wallahi duk wanda bai hana diyar shi tallan nono ba Yau wakan daga shekara hamsin ka ga dama ba ta ta ta kwana ma kasuwar kai ka sani amma dai matasan yara mata yan mata matan aure to wallahi kullum ku duk wanda bai bari ba billahi lazi daura kamar hada da ku shi kan wannan tabbas to matasan matan filanin dai sun ce sun yi maraba da wannan tsari to amma kuma akwai wani hanzari ba gudu ba kamar yadda ɗaya daga cikin su mai suna huraira da na ci karo da ita a can ƙauyen shambo da ke yankin karamar hukumar rijau in har namiji yana son haka koko namiji yana kishin matan shi koko uba yana kishin diyar shi to ya tare mata dukkanin lalurorinta kamar musamman ma a ce matan aure wato matan aure masu tallan nonon ke yawwa wata namiji zai aure ta daga gidan iyayenta ya dauki nauyinta amma da zaran an yi auren sai ya ce mata ya bata dama ta ci gaba da tallan fara da nono iyakan shi ya tatsi nono ya bata ya ce mata ta je ta fita ta saida kina ne ba su cefa ne ko miki yawwa ba sa cefa ne wani namiji idan ya baka masara ko dawa ya baka shi kenan sai dai ka dauka kai za ka dauka a kwakwalwanka ka kai shi cikin gari a niƙa da kuɗin nonon nan za ka yi nika ka yi cefa ne sabulu an rashin lafiya ya kama da shi za ka yi kuma wani lokaci shanakai ma sukan yayi ba nono a haka nan sai dai ka je ka yi sodore ka siya nono a haka nan kuma za ka saida ka je ka mishi cefa ne ka ci da shi ka ci da 'ya'yan shi sannan ka ɗauki wani lalurorin ko wani tafiya ko wani iyaye ko wani hidima haka nan ya tashi duka alfira da nonon nan ne za ka yi wannan hidiman kaga ko wata idan har bata da wannan karfin idan bata kai zuciyanta nesa ba sai ka ga tarbiyyanta ya lalace na fahimce ki mazan naku mana da laifi ke yawwa su ma suna da laifi akwai wanda ma ko masara ma bai ba matar shi idan ya tatsi nono ya bata shine nan za ta siya masara ta nika ta yi cefane ko ko dai duk wani dai abin da za a ci a cikin nonon nan ne wani ma bai ma da nonon a haka nan matar shi take rufa mishi asiri amma yanzu nan sun taso suna tona matan fulani asiri da wanda ta yi da wanda bata yi ba ma duka an yi jam'i an bata mana suna kuma ni abin ma ya ma bata min rai mataimakin shugaban kungiyar miyatti allah a najeriya alhaji hussaini boso ya ce akwai tsarin da suka tanada da filanin za su bi domin sai da nonon nasu cikin sauƙi akwai kamfanonin madara ko ina za mu ci gaba da wayar da filani mu nuna masu muhimmancin wannan maimakon a kawo gari kamfanoni su bi su karba su auna su ba da kuɗi wannan shine zaman lafiya gare mu amma wani illa tallan matan fulani yake da yana da illa kwarai wata ma bata da nonon zuwa za ta yi ta tsaya to saboda haka sai kaga ta wurin nan mai lamarin shaidanci ya cika ciki saboda ka illa ne kwarai To batun zargin rashin iya rike mata ga mazajen filanin ya shigo ciki, akan haka ne na tuntuɓi ɗaya daga cikin mazajen filanin ga abin da yake cewa. Mu gaskiya mu ma matasan fulani mun gaji muna ganin matan mu suna shiga gari, wata ma daga ruga ma ake buga mata waya, eh, yar fulani ke bata muna lokaci ki kawo muna nono. To kaga wannan abu ba cin gaba bane. ya kamata kowane filani ya yi abin nan da filani ke cewa gonga da gonga kowa jogo ko gal debbo muɗum no a rinka yin cefane a rinka kulawa da mata turar da an ka aure amma sai ka ga wasu maza sun sake matar su haka nan. To amma me yasa ba su ba su ba su ba su abincin su mazan fulani musamman kudin da ake magana. Ba wai magana abinci bane kamar wace wace dai matan su ke cikin gari suna tallan nono. Shine kawai ya ci ma fila amma in don ci abinci dai alhamdulillah ko ne billahi yana kula da iyalin amma abin ya zama al'ada kenan abin ya zama al'ada tun al'adu tun shekaru aru aru ko haka ya iske filani suna tallar nono cikin gari to abin amma yanzu sai ya zo da matsala ya zo da shige shige da zumde zumde da ka duba yaran da ake haifa ma fulani yanzu kaga fulata na fara tana goye da yaro baki kirin da gani na wannan kasan ya yi kamar da ɗan ɗan borno eh, to shi ne ba musu irin wannan abubuwan kaga filani suna ta gurɓacewa amma yanzu kai mata kana tallan nono ni mata na ta bar tallan nono kuma kana da diya mai ko nan gaba duka za a zo a hana yanzu kai zaka bar zaka hana diya kake insha ma Allahu a shirye nake amma yanzu kai kana ganin alamu akwai matsaloli da su diyan naka da ke tallan nono gari matsaloli akwai su mutum yana gani yana ji kuma wani bi daga ruga ake buga musu ƴaƴan fulani waya kuma matan aure a ce wance muna son fa mu sha nono yanzu karfe goma ta yi ka gani yarinya tana ko abin yana ɗauko problem tsakanin maza da da matansu eh kuma ga wannan zamani da ya zo na irin ciwon gada ake cewa me kanjama kuke ce mai to ire-ire duk abu yana faruwa da yayan fulani a rugage a jihohin arewacin najeriya ne dai aka fi samun wannan dabi'a ta tallar nono daga matan filanin al'amarin da ke nuna buƙatar sanya hannun gwamnatocin waɗannan jihohi na arewacin najeriya bisa la'akari da bayanan shugabannin filanin na alakanta tallar nonon da gurɓacewar tarbiyya da hakan ke barazana ga tsaro da kuma zaman lafiya lafiya. Gwamnatin jihar Nijar dai ta ce ta fara ɗaukar matakin taimakawa wajen hana tallar nonon. In ji Alhaji Abdullahi Babaye, babban daraktan kula da harkokin makiyaya a ofishin gwamnan jihar Niger. Ai maganan halatar nan nono ma tuntuni gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sadiq eh, Sani Bello wata biyu da ya wuce ya riga ya ɗauki mataki a kai. Saboda Bobby Grazing Reserve yanzu aiki ya riga ya ma wuce rabi. a gurin nan akwai santa na wanda duk ya ɗauko nono zai kawo za a saya a yi yogurt da shi Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji abin da ya tsone mu mata Fulani ido da kuma tallafin da suke bukata daga magidantan. Yanzu a madadin Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta, za ku iya sauraron wannan shirin da kuma dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe To Madalla sai ku kasance tare da shirin domin iyali ranar Alhamis mai zuwa domin jin ƙarin bayanin da mata Fulani suka yi kan wannan batu kafin mu karkare ga takaitattun labarai. a jiya laraba saura kaɗan majalisar dattawan amurka ta amince da aniyar gwamnatin trump na ɗage takunkumai a kan wasu kamfanoni uku masu alaka da wani ɗan kasuwar rasha oleg deripaska wanda shi kuma ke da alaka da shugaban rasha vladimir putin 'yan republican goma sha ɗaya a majalisar dattawa sun mara wa democrat baya a yunkurin karfafa takunkuman a kan kamfanonin guda uku amma kuma haɗin gwiwar su bai tasiri ba saboda sun samu ƙuri'u hamsin da bakwai bisa ƙuri'u arba'in da biyu amma duk da haka suna buƙatar ƙarin ƙuri'u uku su cimma buƙatar su 'yan majalisa da dama ne suke neman sanin dalilin da ya sa ma'aikatar bitar malin amurka take niyyar ɗage takunkuma da aka kakaba wa kasuwancin da pasca da kamfanin rusal da kuma wani kamfanin wuta da ake kira erosip energy a matsayin martani ga mamaya da moscow din ta kai wa yankin crimea na ukraine a shekarar 2014 ma'aikatar bitar malin ta hakikance cewa ya kamata a dage takunkumi a cikin watan afrilu da ya gabata saboda Darius Pascal ya himmantu wurin janye alhakinsa a cikin waɗannan kamfanonin. wani ɗan ƙunar bakin wake ya shiga cikin taron jama'a a wajen wani wurin cin abinci a garin manbij da ke arewacin ƙasar siriya kuma ya tarwatsa kansa ya kashe amurkawa guda hudu lamarin da ya sa ake ganin mai zai faru idan amurka ta janye sojojinta kwata-kwata a siriya kungiyar isis ta gaggauta daukar alhakin kai wannan harin na jiya laraba kuma ta ce maharin yana cikin mayakanta da ke siriya wanda ya auna sojojin amurka da suke sintiri kuma da rundunar haɗin gwiwa wanda amurka ke jagoranta to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da sule mummuni barma zai shigo da shirin na ƙasa ba kasawa ba shirin da ke haska fitila kan gudunmawar da mutanen da ke rayuwa da wata lalura suke badawa tsakanin al'umma muna kuma da rahoto kan matsayin gwamnatin tarayyar najeriya dangane da gurfanar da babban antonin kasar gaban kwamitin da'ar ma'aikata yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar shirin alheri ke muku fata alheri VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.